'yan bindigar da sun kai farmaki a garin na da yi ne bayan sallar isha kuma kai tsaye suka wuce zuwa gidan da suka dosa don kai wannan hari a ƙaramar hukumar mulki ta mallan fashi hakan ya sanya na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar honorable maharazu da yi don samun cikakken bayani a hukumance wannan samani da wa'annan 'yan ta'adda kawo ma garin da yi rana ta wannan juma'ar da dare kimanin kusan karfe tara da kwata wanda su wa'annan 'yan ta'addan daji suka yi samani suka shigo wannan gari ba ta halbe-halbe ba tare da wani gungu ba suka shigo cikin gidan wannan basarake wanda ake ce ma alhaji mu garba almakiyayi wanda shine mai garin dan janku ko almakiyayi kamar yadda muke cewa sun shigo wannan gida kusan kamar na ambata tara da kwata inda ba tare da wata wata ba kusan suna iske shi a falon shi suka halbe shi suka kashe shi kuma suka tafi da matan shi guda biyu wanda ɗaya tana da ciki ɗaya kuma tana da da tafiyarsu hakika da na samu wannan labari na yi gaggawar kiran jami'an tsaronmu sojoji da 'yan sanda da 'yan mu. wanda su ma ba tare da wani ɓata lokaci ba suka yi gaggawa suka tafi garin da yi domin kai ɗauki amma dai abin takaici sanda aka je wa'annan mutane har sun shiga daji daidai wannan yanayi da ake ciki akwai amfanin gona a su masara dawa da maiwa wannan abu yana ba wa'annan 'yan ta'adda dama ka inda suka ɗanyi minti biyu uku da tafiya tsace saboda suna shigewa cikin amfanin gona da yake mai tsawo jami'an tsaron mu sun yi kokari sun bi wa'annan mutane da kuma jama'a gari duka sun bi su sun gudu da wa'annan mutane mun kira zama na gaggawa a jeje wanda muka ƙara tattaunawa da jama'a gari domin mu ga mun magance wannan abin kada ya ƙara faruwa a garin da yi da kuma sauran garuruwan da muke da su a wannan yanki. Eh akwai makwabcin shi kusan shi ma wanda suka shiga gidan shi ma sun tafi da matan shi guda biyu shi ma har da goyo sannan kuma akwai wani yaro shi ma wani matashi da suka haɗa shi ma da shi yanzu haka suke hannunsu. Ce sun tafi da mutum takwas kenan ko? Eh akalla gaskiya sun kai wajen mutum shidda zuwa bakwai wa'anda suke a hannu. Wannan abin yana faruwa lallai muna yi kokari wanda na sanar da shi kan shi mai girma gwamna ga abin da ke faruwa a garin da yi sakamakon haka yanzu haka akwai mutane da aka kama kusan mutum uku suna a hannu ana bincika su domin mun tabbatar akwai ɗan wani labari da aka samu sa ta hannun wasu wanda wannan abin zai taimaka wajen gano wa'anda suka yi musabbabin shigowa gidan wannan batsara. Tun da farko na zanta da ganau kuma jiya wanda nasarta sunansa bisa dalilai na tsaro game da wannan lamari. Ai abin ya faru ne wanda aka ji labarin an kai ɗauki tabbas. bakin wargwaro da mutanen gari da kuma jami'an tsaro kuma sun kara ke dpo da sojoji da su annan yan sa kai da an kai dauki sun zo ne minti goma sha biyar ashirin sun gama sun gudu sun ɗan yi artabu ne mai gari din suka kashe ya zo daga masallaci ya suka gidan shi da rufe sai ta iyalin shi da na makwacin shi to shi makwacin nashi wanda aka tafi da iyalin shi nashi fa sai dai za su shigo gidan ya gano. kuma ba su kai garin shi ba a lokacin sai ya ta tanga su a gan shi sai ne dira su kai harbi ya riga ya bugura. babu shakka wannan al'amari sai an tashi haikan dan kawar da ayyukan ta'addanci. Sani Shabi Malafashi, murai Amurka daga Katsina a Najeriya.